من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أشن قدر وسع فأهد عمدو من شي قبا لكرات اللي سفم دمكي خمر يد مكشابة زام تاشي أشن ون اللتافي رجال ونساء هول الرسول صلى الله عليه وسلم sirar sahabi salman al-farisi anhu ana mana bayani akan qissatu islamihi qissar musuluntarsa tarihin musuluntar salman radiyallahu anhu mun ji matakan da sagiduna salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu ya bi daga wannan matakin sai wannan matakin sai wannan matakin tun daga bautar wuta wadda ya fara yin ta a gidansu kuma ya daɗe yana yi har ya zama shine mai kuma wutar har ya kai ga inda ya haɗu da rahibi na farko ashe mai yaudari ne bayan ya mutu aka naɗa wani mutumin kirki shi ma ya mutu salman radiyallahu ta'ala anhu yake ta bin matakai to min ji rahibin da ya je wajensa na ƙarshe a kansa muke shi ma kuma gashi rashin lafiya ya kama shi ajalinsa ya zo shi ne sai salman ya ci gaba da bamu bayani da kansa kamar yadda yake faɗa ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na abdullahi na abbasin shi yake mana wannan riwayar ya ce falamma rainahu? <clears throat> lokacin da muka rufe shi shi wannan rahibu. aqamtu hatta marra bi rijalun min tujjaril arab min kalbin aqamtu sai na zauna hatta marra bi rijalun min tujjaril arab har wasu mutane daga cikin ɗan kasuwan larabawa suka zo wucewa min kalbin daga kabilar banu Kel in ba mu manta ba rahibin ƙarshe ya ce masa baya tsammanin akwai wani wanda yake kan addinin kiristanci na gaske bayan shi so da yana masa wasiya cewa annabin ƙarshe ya kusan bayyana lokacin bayyanarsa ya kusa yana ganin kuma zamanin salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu zai yi daidai da zamanin bayyanar wannan annabin so da kai masa wasiya kuma ya ba shi alamomin wannan annabin alama ta farko cewa za a haife shi a garin makka shine alharam din yuba'asu min alharam za a aiko shi ne daga alharam alharam makki daga maka za a aiko shi sannan kuma محاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل علامة تبيكين سنن علامة ستأكو على كتفيه كو بين كتفيه علامة النبوة كو خاتم النبوة سنن علامة ستجب أكل الهدية أما ولا يأكل الصدقة to na Salman al-Farisi ya haddace waɗannan alamomin lokacin da aka gama bizna wannan rahibin shikenan kawai sai ga wasu 'yan kasuwa daga cikin larabawa sun zo wucewa na banu kal fakultu lahu sai na ce musu in ji salmanu radiyallahu anhu ta hamiluni ila arzil arbi ku ɗauke ni in shiga cikin ku hakku kai ni ƙasashen larabawa domin inda yake nan ba ƙasar larabawa ba ce wa wutikum gunaimati wa baƙarati hadhihi sai in ba ku gunaimati waɗannan 'yan tumakan nawa wa baƙarati da kuma shanu na waɗannan sai in ba ku dama kun san ya faɗa mana cewa ya kiwo ko ya ci gaba da zama a wajen ɗaya daga cin rahiman da ya gansu wannan rahibin na ƙarshe sai ya zama yana noma a wajensa kuma garin sun na nasibin ko qalu na amsai suka ce min yadda za mu ɗauke ka ka shiga cikin ayarinmu ka shiga cikin karaukarmu madugu ya yadda da kai za a tafi kuma idan muka je za mu kai ka inda kake son ka kai da sharaɗin za ka ba mu waɗannan shanu naka da kuma waɗannan tumakai naka fa'ataituhum iyaha wa hamaluni sai na basu su waɗannan abaibaɗan da muka alkawari zan basu wato tumakai da kuma shanu fa hamal wa hamaluni sai suka ɗauke ni hatta idza ja'u bi wadil alqura har suka kai wajen da ake ce masa wadil alqura da ni zalamuni sai suka zalunce ni fa ba'uni abdan min rajulin yahudiyyin biwadi alqura sai suka siyar da ni a matsayin bawa min rajulin suka siyar ma da wani mutumin yahudiyin ba yahude biwadi alqura a wannan wajen da ake ci masa wadi alqura da madina shikenan kawai suka siyar masa gab da shiga madina suka siyar masa shi a matsayin bawa suka zalunce shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin mutanen da Allah ba zai musu magana ranar lahira ba ba zai ji kansu ba ba zai musu rahama ba ba zai yi magana da su ta rahama ba ba zai musu dubi na rahama ba akwai mutumin da wani ya yarda da shi ya je siyar da shi a matsayin bawa to sai suka zalunce shi suka je suka sai da Salmanu radiyallahu ta'ala anhu a matsayin bawa ga shanunsa sun kwace ga tumakansa sun kwace sannan kuma bayan haka suka je suka sai da shi a matsayin bawa suka ci kuɗin kuma suka siyar ma da yahudi kun ga daga majusiyya ya dawo nasraniya sannan kuma waqa fi yadin ya ce yanzu kuma gashi ya fada hannu hannun yahudawa fa wallahi laqad ra'aytu an-nakhla yace wallahi da muka kawo wannan wajen naga dabinai wa tama'tu an yakuna al-baladu alladhina atali sahibi sai nayi fata nai buri ne kwaɗayin a ce ina ma nan ne garin da wannan rahibin mai gida na ya siffanta min ya ce garin zai zama mai dabino wa ma haƙƙat indi hatta qadima rajulun min bani quraizata wadil qura Ya wa wa ma haqqat indi hakan bai tabbata a gare ni ba cewa ashe inda aka da ni ɗin nan a hannun ba yahude ashe igiya ta ce ta tsinke a gindin kaba ashe faduwa ce ta zo daidai zama inda na zo din nan dai to ashe nan din ne ta yadda na tabbatar da haka hatta qadima rajulun min bani quraizata har sai da aka samu wani mutumi daga cikin yahudawan banu quraiza ya yazo. ya ina yazo zo wadil qura ya zo inda nake da ake ce masa wadil qura a min sahibi sai ya kuma iya siye ni daga wannan ba yahudan nawa kaga ne ba yahude ya siya daga ba yahude fa kharaja bi hatta qadimna al madinata shikenan ya fita da ni har muka tafi garin madina domin banin ƙwarai da a cikin madina suke ko su ne yahudawa jinsi guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su a garin madina banu quraiza da banu a da banu nadir waɗanda aka fara yaƙa suka fara warware alkawari bayan an yi alkawari da su babu yaƙi tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne banu qainuqa shi yasa yaƙin da annabi sama ya fara yi da yahudawa to yayi ne da banu qainuqa yaƙin banu ƙainuka an yi a shekara ta hudu bayan hijira bayan yaƙin uhudu to kuma yaƙin da ya biye masa shine ghazwatu bani qainuqa bayan nan kuma wanda ya biya masa sai ghazwatu bani nazir bayan nan kuma sai ghazwatu bani quraiba banu su sune ƙarshen yahudawan da aka kore su daga madina sai su kuma yahudawan khaibar wanda su kuma sai a shekara ta bakwai su suna wajen madina ne ba a cikin ƙwaryar madina suke ba to wannan ba yahudan ya zo ya siya salmanul farisi a matsayin bawa ya siya daga ɗan uwansa ba yahude sai ya tafi da shi garin madina fa wallahi ma huwa illa ra'aituha fa arabtu na'ataha yace wallahi ina ganin garin madina fa arabtu na'ataha sai na gane siffa zatu nakhli arbun sabikhatun arbun sabikhatun ko sabakhatun zatu nakhli ƙasa wacce take gishiri-gishiri ruwanta gishiri-gishiri ne sannan kuma zatu nakhli ma'abuciyar dabilai al-madina kenan garin annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqamtu fi riqi sai na zauna a cikin bautata a matsayin bawa wa ba'atha Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi makkata Allah ya aiko annabinsa a garin makka la yadhkuru li shay'un min amrihi ma'a لا يذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من الرق لا يذكر لي شيء ba a ambatan mun wani abu min amrihi game da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ma ana fihi min riqi sannan kuma ga abin da nake ciki na bauta labari bai zo min an aiko manzon Allah sallallahu ba ba inda zan samu labarin cewa ai an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga damuwa ta bauta bautan nan kuma ba da gaske ni bawa bane ba bawa bane shi sallanu ba bawa bane mutum ne yantacce amma aka zo aka zalunce shi aka yaudare shi aka sai da shi a matsayin bawa kun ga damuwa biyu gashi ya fito don neman annabi sallallahu alaihi wasallam to sai labari ya tsaya bit ba labari sannan na biyu gashi a cikin bauta bakin ciki kan bakin ciki baya jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga dai gari ya gani alama ta farko cewa wannan garin zatu nakhli gari ne wanda ya kasance ma'abucin dabino ya gani gashi a ciki domin ai hatta gidan da yake gona ce ta dabino noman dabino mai gidansa yake yi to kuma ba labarin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗin hatta kadima rasulullahi sallama quba'a har annabi sallama ya gama rayuwarsa ta maka shekara goma sha uku Allah ya umarce shi da ya hijira daga makaida Madina manzon Allah sallallahu dama da ya iso garin Madina to bai shiga cikin gari ba sai ya tsaya a Quba ya tsaya a Quba bayan gari ne duk da yanzu Quba ta haɗe da Madina ba ta da bambanci da ita amma har yanzu idan mutum yana ɗan son jikinsa to daga masallacin daga masallacin sama zuwa madina sai mutum ya hau abin hawa ko ya shiga mota ya shiga mota wa ana a'malu li sahibi fi nakhlatin lahu kun ji ko ina ma mai gidana aiki a cikin dabinansa fa wallahi inni lafiha wallahi ina cikin wannan gonar iz ja'a ibn ammin lahu sai wani dan babban sa yazo fa qala sai yace ya fulanu yace ya kai wane qatala bani qilata Allah ya ƙine ma waɗannan mutanen da ake ce musu ya ce musu banu ƙila jita jita su ne banu ƙila ƴan jita jita wallahi innahum al'ana lafi quba'a ga nan sun taru a quba mujtami'una sun hadu ala rajulin min makkata sun hadu akan wani mutum wai sun hadu akan sa sun yadda da shi ya zo daga makka yaz'umuna annahu nabiyyun wai suna cewa ya annabi ne banu qila yana nufin lagabawan makka lagabawan madina banu banu al-ausi da banu al-khazraj sune da hada su gaba ki da ce musu yan jita jita banu qilata fa wallahi ma huwa illa an sami'tuha yace wallahi yana faɗin wannan magana kaman ya faɗi a kunne na kawai sai na ji wannan magana fa akhadatni al-uwa'u ya'ni ar-ri'ja sai kawai sai kawai na ji wata karkarwa ta kama ni na ji kawai na firgita hatta zanantu la asqatanna ala sahibi har ma na zata cewa zan faɗo ma mai gidana ne saboda firgicewa ina kan dabino ina masa aiki kun san kuma yadda dama ake aikin bishiyar dabino mutum zai ɗaura igiya ne tun daga ƙasa Zai daura wata igiya ai aiki ne na na na da hawan dabino da hawan gigin yako da kwakwa to hawan bala'i ce nan sai mutum ya sami igiya wai mai karfi ce sai ya daura ta haka zai rika tafiya yana tafiya har sama ba wani abin da ya kare shi ta baya illa igiyan nan to ya ce wallahi yana aiki akan bishiyan nan kawai ya ji an ce ya yi wannan mutum ya zo ibnu ammi sahibihi ya zo yana cewa ya fulanu qatalallahu bani qilata ce yana zagin su su ne fa suke cewa fa abin da suke su suke faɗi fa idan annabin ƙarshe ya zo za su haɗu sai sun yaƙi larabawa to kuma ga annabin ya zo kuma yake tsinuwa wa nazaltu aqulu ma hadha al-khabar sai na kawai na sakko mutumin da ba wata damuwa a cikin zuciyarsa illa abin da yake sanya ji baya ma tunanin me zai faru kawai ya ce wai wani labari ake badawa ne فرفع مولاي يده فكلمني فلقمني لقمة شديدة يقول كوي مي جدانا يتلقى حنن سي شرع ماري لقمة شديدة ماري مي سنني ما لك ولهذا وقال ما لك ولهذا يقول لي هذا كان هنا لابار بحياتي أقبل على عملك كما خجيك يا أي شنكا فقلت لا شيء سينا شيء باقومي innama ito habaran na ji labari ne fa ahbabtu an a'lamahu sai na so a ce nima in san labari an zo ana baka labari nima shine na so in ji wannan labarin sabon labari ai kunne kullun yana son ya ji sabon labari falamma amsaitu lokacin da nayi yammaci wa kana indi shay'un min at-ta'am a tare da ni akwai wani abu na abinci akwai riwaya ta zo ta sarraha ta ce ta'am din nan da vino fahamaltuhu wa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa huwa sai na ɗauka na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a quba malaman sira suna faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya zo quba ranar litinin ya zauna a quba talata laraba alhamis juma'a yi juma'a farko a quba wasu kuma suka ce ba a ƙuba ba a akwai wani masallaci ba masallacin ƙuba ba akwai wani masallaci da har yanzu ake ce masa masjidul juma'a yana nan a wajen a cikin gab da mutum zai shiga madina bayan ya bar ƙuba har yanzu masallacin juma'a ne dalilin da yasa suke ce masa masjidul juma'a shine masallacin da manzo Allah sama ya juma'a farko a ciki sai suka ce masallacin ƙuba manzo Allah sama kamsu salawati yi a ciki wasu kuma malaman sira suka ce a'a manzo Allah sama yayi sallah a masallacin Quba yayi juma'a ita ce juma'a farko da yayi suna tattauna wannan idan suka zo bayani akan na masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi suna kawo waɗannan maganganun ala ayyati halin masallacin Quba ne masallaci ne mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko salloli biyar yayi bai yi juma'a a ciki ba masallaci ne mai kima kuma shi ne ake ce masa masjidul qiblatain ba masallacin da yan tasha a Saudi Arabia suka kirkira suka sa masa masjidul qiblatain ba mutum zai je kuma sai kuma su kwashe shi ana qiblatain qiblatain qiblatain wannan masallacin masjidul qiblatain da suka kirkira bai da asali a shari'ar musulunci masallaci ne kamar masallacin layin bai da wata falala amma masallacin kuba yin sallah a cikinsa raka'a biyu a matsayin nafila to kamar mutum ya yi umara ne hadisi sahihi ya tabbata daga manzon Allah sallama idan mutum ya raka'a biyu a masallacin Quba to kamar ya yi umara ne ladar da za a bashi to shi kenan sai ya ce sai ya tafi annabi sama yana kuba fa qultu lahu sai na ce masa balagani annaka rajulun salihun labari ya zo min cewa kai mutumin kirki ne wa anna aka ashaban laka guraba'a kuma kana da wasu abokanai waɗanda suke guraba a baƙi kage mutumin kirki kamar irin yadda abin nan malamai da suke sauka a gari da su da almajiransu to da an ji labari sai a kai musu abinci haka da ake yi malami ya zo cira ni gari da shi da almajiransa suka zo to ba wanda zai yi bara a cikinsu malamin nan alkhairi ya zo yi shi kenan wani zai ba shi gida ya zauna da shi da almajiransa har yanzu akwai garuruwan da ake yin haka to shine shi ma sai ya ce labari ya zo min cewa kai mutumin kirki ne kuma kana da mutanen da kake tare da su guraba a kuma baki wa qad kana indi shay'un min as ni kuma ina da wani abu na sadaka kaga sarraha min as-sadaqati lahizu na sadaka فرأيتكم أحق من بهذه البلاد سينا غقوكو كفشن شنتا أولا غرون شوانا صدقا فهاك هذا فقل منه سينا شيء غاشي سلمان يتي ممن ذالة سلمان بجيني يختبره هذا رجل رجل يبحث عن الحق بأقله فكأكي ثم تيني زمان قال fa amsaka sai manzon sama ya cire hannunsa ya ki wa qala li ashabihi sai ya ce masa habbansa kulu ku ci fa qultu fi nafsi hadhihi khallatun mimma wasafa li sahibi to na samu sifa daya khalla na samu sifa daya daga cikin sufofi da aka lissafa min khalla jam'in sa shine khilal khalla khasla sifa abu ɗaya da aka faɗa min na siffofi to na samu ɗaya so daka na samu ɗaya dama can kuma ga sauran sauran dama an ce a ƙila ya ji labari cewa yanzu bai bayyana mana cewa huwa min makata ba min al-haram yub'athu min alharami sannan alamarsa ta biyu dama ita ce muhajaruhu muhajaruhu shine mai arbun sabakhatun zatu nakhl to kuma gashi fi ardin sabakha zati nakhl a cikin ta yake saboda ka yanzu alamomin da suka rage masa yanzu kuma ga wata alamar ya sama ya samu alama cewa la ya'kulu sadaqa amma an ce ya'kulu al-hadiyya sannan baina katifaihi baina katifaihi khatamun nubuwati to yanzu su ne zamu ji yadda salmanu radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzancin sa bayan ya samu wannan abu na farko Allahu ta'ala a'la wa ala.